الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بلنهكا هكا تيغ آه، كراتمنا وانا لتافي جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية واللفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جو آه، wannan dare na na laraba takwas ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da 47 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan daya miladiya ta 2026 wannan kuma shine darasin na goma sha biyar ما لقيت الفصل الطريق الثالث أن يتكلم في الحديث الذي انتفت أسباب العلم بصدقه من كل وجه وهذا قد يكون عند شخص وطائفة دون شخص وطائفة فكثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي عند غيرهم غير معلومة الصدق بل يظن بها الصدق كما ذكره المعترض وذوه أي توقف hanya ta uku waɗanne hanyoyi kenan a zan kashe-kashen suna ta yawa mm. muku koma baya can farkon karatu farkon karatu shafi na hudu shafi na hudu shi ne farkon karatunmu bayan shiga littafin mm. sakon shafuffuka na kafin a shiga littafi kuma yawa ya ce maka ya ce maka fa jawabuhu min salasati turuq to ya to wanzu ta karshen zai magana shine bayanu sihhati al-i'tiqad ar-rajih biha bayanu sihhati al-i'tiqad ar-rajih biha shine ita ce abin ayyata uku an yi takallama fi al-hadith alladhi intafat asbabul ilmi bi sidqihi min kulli wajh yayi magana akan hadisar da suke mutawatirai lafzan wa ko lafzan aw ma'anan wanda wannan duka an yi ittifaki akan cewa tufidul ilmi al-yaqini cewa tabbaci ake da shi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan zo yi magana akan hadisar da suke آه، آه، الحديث المستفيضة أو المشهورة التي آه، احتفت بها القرائن أو تلقتها الأمة بالقبول لقد شكت برأة حديث الصحيحين هنا شما لديك لمتواتري شما يفيد العلم سنيزوك شين أكو شين حديث رواه العدل الضابط الذي يجب قبوله وتصديقه hadisi ne ingantacce amma baya cikin kashi na dai baya cikin kashi na biyu kuma wanda wajibi ne a karbe shi a gaskata shi a aiki da shi to shi wanne kawo ra'ayuka biyu ra'ayin farko cewa shi ma wannan hadisin yufidul ilma al-yaqini ce wani ɗaya daga cikin ruwayoyi ne na imam ahmad da imam malik da tsawa'if min ahalin zahiri da wasu daga cikin ashabi ahmad ya kawo ra'ayi na biyu shi ne cewa la yujibu ilma wa innama yujibu a yufidu الظن a الظن الراجح cewa da to mafi ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan maganar da ibn ya fi karkata zuwa ga magana ta farko cewa yufidul ilmi al-yaqini dan ba zai yi ba al'umma ta karbi abin da yake kuskure ne ba tare da ya bayyana gare ta cewa kuskure ne ba a tafi a haka al'umma bayan al'umma ta bautar Allah da wannan ta gaskata abin da yake ba gaskiya ba ko kuma abin da yake kuskure wanda ya saba da ɗabi'ar shi wannan addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto annabin ƙarshe babu wani annabin da zai zo bayansa saboda haka ya <clears throat> ya yi hujja da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tashtami ummati ala dalala zai al'umma ta haɗu ta tafi akan barna ba akan bata akan ƙarya ta ta gaskata abin da yake ƙarya ce zai yiwu ba in har abin ba gaskiya bane to Allah subhanahu wata'ala zai samar da waɗanda za su bayyana kuskuren abin ba kafin a je ko ina ba shekarar dubu ana bautar Allah da abin da ba gaskiya ba da da wuri Allah zai samar da wanda zai bayyana abin da yake gaskiya wannan shine muqtada hifzul kitabi wa sunna ko mu ce muqtada hifzul qur'an لأن معنى حفظ القرآن شيني حفظه wa ma'ana. tsare alkur'ani ta fuskar lafazinsa da kuma kuce ta fuskar harfansa da kuma ma'anoninsa to sai a zo wani hadisi wanda duka hanyoyin da za a tabbatar da cewa hadisin cewa gaskiya ne asbabul ilmi bi sunnihi wanda za a tabbatar da cewa hadisin gaskiya ne duk hanyoyin da za a tabbatar da wannan babu yayi magana hanyoyin a baya to a ce duk babu su duk babu su babu hanyoyin da za a iya gane cewa hadisin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka isa ka ce karya ba ne ba kuma ka isa ka ce tabbas gaskiya ba ne shi ne yanzu yake magana a kai wa za kad kudu inda shakhsin wa ta'ifatin dole shakhsin ma ta'ifa ce to amma wannan zai kasance wurin wani amma ba wurin kowa ba kai dan baka san tabbaci akan hadisin ba ba shi zai hana wani ya san tabbaci akan sa ta yiwu mutum iliminsa bai kai ya iya gane ingancin hadisun ba amma wanda suka san ingancin hadisun sun san inda hadisun ya inganta kaga su abin su yana daga cikin abin da suke ganin ya inganta ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bai inganta ba kai baka iya sanin cewa bai inganta ba ba wani ya san cewa shi bai inganta ba shi yasa ya ce inda shafin dole shaf ko inda ta'ifatin dole ta'ifa fa kathiru min al ahadith yace domin da yawa daga cikin hadisai al ma'lum sidquha inda ulama ilhadisi hadisi wanda malaman hadisi sun san cewa hadisai ne ingantattu hadisai ne na gaskiya hiya inda ghairihim zairu ma'lumati sidqi amma a wajen wasu san hadisan na gaskiya bane saka su malaman hadisi tunda sun san menene hadisin sun san da ruwaya hadisi take sun san cewa hadisan nan gaskiya ne tabbatattu ne amma da za a shiga cikin wata ɗa'ifa kamar a shiga cikin mutakallimi ko a ɗibba ko wasu wanda ma harkar ilimin hadisi suke ba a lalle su san da haka ba bal yuzannu bi hasid suna dai karfafa zaton cewa gaskiya ne da karahu al-mu'tarid wa zawuhu kamar yadda shi mai mai yi wa ibnu taymiya raddi da ira iren sa din ya ambata shi a wajensa hadisan da ibnu taymiya ya kawo ya hujja da su a babu sifat a babu sifatin lahi azza wa jalla hadisai ne wadanda suke zanniyar subut hadisai ne wanda suke zanniya shi a wajensa yana da karfan zaton cewa sun tabbata amma ba shi da tabbacin cewa sun tabbata karfan zato ne da shi amma a gurin ma shi ibnu taymiya da yake kafa hujja da su yana da tabbacin cewa sun tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa naqulu ala hadha at to ma qaddara yadda shi wancan yake cewa shi a gurin sa hadisan da ibnu ya kawo zanniya ne wato karfan zato ne ake da shi na cewa annabi ya faɗa amma ba tabbaci na yaqini ba mu ɗauka ma haka ne inji ibnu taymiyyah alaina an naqdira al-hadith ya kamata mu bawa da hadisi da rajasa da abinda aka ce maganar annabi ce kuma ka samu karfan zato a zuciyarka a jaraba ba ka samu yakinin ba amma ka samu karfan zato a zuciyarka cewa annabi ya faɗa to ya kamata ka darasta wannan ya kamata ka darasta wannan tunda har kai da kanka ka fi karfafa zaton cewa ya faɗa ya kamata wannan ta sa ka darasta hadisa فإذا غلب على الظن صدقه اعتقدنا i'taqadna i'tiqadan rajihan mazmunahu idan har ya rinjaya a bisa zatonmu cewa hadisin gaskiya ne wato muke da zato mafi rinjaye cewa hadisin gaskiya ne to abinda ya kunsa din nan sai mu kudurce shi kudurcewa mafi rinjaye ba mu yi watsi da shi ba an fahimci maganar da yake wannan ala <clears throat> fardin amma kaddara yadda shi mai jayayyar yake jayayya cewa hadisan ai hadisai ne zanniya inda ta mace to ko zanniya ce tunda da abinda kake cewa zanniya kana nufin mafi karfin zatanka annabi ya faɗa ce to ya kamata a darasta wannan kuma ka samu karfar aƙida ita ma mafi karfin zato na aƙida a zuciyarka cewa abinda abinda hadisin ya zo haka yake an fahimci argument din nashi yawwa walam najzim bihi jazmana bil mutayaqqin ko da ba za mu iya tabbaci kamar yadda muka yi da tabbaci akan wanda muke da tabbaci akan sa ba wato da bai kai martabatul yaqin ba to mu ɗauke shi a masa azannul ghalib din kuma ya zama da al-i'tiqadur rajih a cikin akan sa da ba mu kai shi wancan matakin ba كما نقول في الأدلة الأحك في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة كما يندى حكم كيف لا إذا ما كذو ما قال الدليلي له كنشه كنشه شريعة دليلي وأن نسكي لو كده وتدلالة تظاهري سنة الظواهر من شيء كما يدى مكفى لا أفركم كراتو أكوي دلالة تنص أكوي دلالة تظاهر الظاهر يحتمل معنيين وهو في إحدى fi ahadihima arjahu shine shine zahir yana daukan ma'ana biyu amma ma'anar farko ta fi karfi waccan ba ta da karfi to mukan dauke su mu dauke su a hakan mu kuma yi hujja da su hakanin kiyasi wanda shi ma wannan ne babinsa shi mukan dauke shi mu hujja da shi ko mu ji a ran mu cewa eh haka hukuncin yake to yadda muka yi a nan a cikin harkokin aƙida ma haka ya kamata mai ko da mu muna da'awar cewa dilalar hadisan wato subutin hadisan subuti ne zanniya an fahimci abin da yake cewa wa khabarul wahidil mujarradi wa khabarul wahidil mujarradu idza lam yufidna illa ghalabata adh-dhanni taqadna ghalabata adh-dhanni biha to khabarul wahid shine hadisin da bai kai mutawatiri ba ga yanzu ya sauko zuwa ga shi ra'ayin wanda yake jayayya da shi shi a saruji mai cewa hadisin akhbaru ahad ne to khabarul wahid al-mujarrad al-mujarrad an al qirai wanda duk babu wasu alamomi da suka kewaye shi wanda za su sani kai matsayin mutawatiri shi ne al-mujarrad al-mujarrad shine asasin alladhi staffat bihi المحتف به القرائن بالقرائن ko da yake da alamun wanda muka yi bayanin su a baya da misalai a su to shi wani almujarrad duk babu wannan lamta ta talaqasu al bil misali ce bai samu karbuwa hannu biyu biyu daga al'umma ba kamar hadisi sahihai ne ko kuma ba su wasu kara'in da suke nuna cewa hadisin haka yake tabbatacce ne to idza lam idan ya zanto bai fa'idantar da mu ba illa galabatan zanna sai da karfan zato zato mafi rinjaye shi muka samu a cikin zuciyarmu eh taqadna galabatan zanna biha ai bi hadhihi sifat aw bi hadhihi al-akhbar to sai mu yi aƙidar da wato sai mu kudurce kudurcewa mafi rinjaye a cikin zuciyarmu maimakon mu kore abu maimakon mu ce ba za a yi hujja da shi ba mu ce mu ce ba za a faɗe shi ba za a kawo shi ba sai ya zanto aƙidar ta wato mun ƙudirce ta kamar yadda muka ƙudirce galabatun zanne a cikin tabbatar sato aƙidar ma sai mu ƙudirce galabatun zanne an fahimci mai ke cewa su da shi wancan yana so ne gaba ɗaya a kore sai da an ce ya ce zanniya ne to bai kamata ya zama aƙida ba shi kuma ta biyar cewa to ko zanniyan ne inda ya galabatun zanne ne to aƙidar ma sai ta zama galabatun zanne bai matsala a ciki an fahimci me nufi yawwa wa hadha huwa alwajib yace wannan shine wajibin bal huwa bal hadha fil umur alkhabariyyati ajwadu ya ma fi zama mafi kyau a cikin al'amuran aqida ba a cikin al'amuran ibada ba domin suna bambancewa tsakanin al'amuran ibada da al'amuran aqida sai al'amari ne na ibadat mu'amalat wannan za a iya yin hujja da akhbarul ahad za ya hujja da su amma idan al'amarin ya shafi akida ce a ba za a yi hujja da su a nan ba to shi mutum ya ce a harkar ma akida ne fi dacewa ma a yi hujja da su nan ma ya fi kyau li'annahu la yatarattabu ala zalika fasadun wala madarra to ba wanda zaka cutar ba wata barna da za ta faru dan ka kudurce abu dan ka kudurce abu ba wata barna da za ta biyo baya sabanin idan wani aiki ne ta gina a kansa yana iya zama akwai cutarwa a cikin aiki. amma wani wani abu ne kawai da kasa da zuciyarka iz na lanu jibu bihi amalan wala harimu saboda ba ba wajabta wani aiki da wannan hadisin ko mu haramta wani abu ba ma sa shi a jalibin wajibat ba ma sa shi a jalibin muharramat sauraka ya fi sauki a nan a kan a ce a kan abin da ya shafi babin al'amal wa inda ma na zunnu mazmunahu da muke yi shi ne muna da karfan zato kan abin da ya kunsa ne kawai to shi ne ya ce wani ha haza jawaza ulama wa an turwa al-ahadith fi al-wa'd wal wa'id idza za'ifa da'ifa sa malamai suka halatta a yi ruwayar hadisai fil wa'd wal wa'idi a cikin abin da ya shafi abin alkawari na sakamako mai kyau ko kuma alkawari na sakamako mara kyau wato na uku ba, idan na da'ifa idan hadisan suka zanto masu rauni wato wannan <clears throat> magana ce da malamai suka yi cewa kamar sufiya da sauri yana cewa idan kanat eh, إذا كانت إذا كان الحديث آه، في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا كان آه، في الفضائل تساهلنا في الأسانيد إذا حديثي يا زوينا مقالا كان حلال ده حرام تسيمت أنا انتا وجنبي بير إسنادس تسيمت أنا انتا ba za mu karɓi kowane irin hadisi ba sai wanda muka tabbatar wanda ya ruwaito shi in ya cancanci a karɓi hadisin shine shaddadna fil asanid amma idan ya zanto fil fada'il ne fi fada'il amal abin da yake ba ba wajibi ba ba maganar haramun ake ba maganar lada ake misali na maganar eh, sallar walaha falalatta wani hadisi da ifi sai zo yana maganar falalar sallar alwala to zan sai mu sassauci akan maganar isnadi a nan suna maganar ruwaya kamar da ibnu taymiya yayi ta'bir a nan jawazna an turwal ahadith akwai bambanci tsakanin ruwaya da kuma aiki akwai bambanci tsakanin ruwaya da aiki a ita ruwaya a babin wa'ad wal na hadisai wanda suke masu rauni ana yin ta ne a cikin abin da daman asalinsa ya tabbata asalin abin ya tabbata ya tabbata da nasu sahiha muka misali kamar kiyamun laili kiyamun laili dama wannan ya tabbata bi nususan sahiha bi ayatin qur'aniyya wa bi ahadithin sahiha cewa amal li mashruq fi kiyamun laili to sai wani hadisi yazo yake fadar falalar masu kiyamun laili falalar mai kiyamun laili sai aka faɗi aka ce misali mai kiyamun laili za a Allah zai ba shi gasassun ɗan shila a aljanna kaga ba wani sabon aiki aka zo maka da shi ba da aka ce ka yi illa iyaka dai kawai ana zabar da kai ne kan kiyamun laili da kake ka tashi ka yi akwai wasu gasassun yan shila da za ka samu aljanna to wannan shi da suke magana cewa suna tasahuli a cikin irin wannan shi ne fil wa'adi in abin da ya shafi abin da kawai misali ana magana zina zina haramun ce alkur'ani ya haramta ta hadisai da yawa sun nuna aibinta to sai wani hadisi ya zo a kan mazinaci da irin narko da za a yi masa a wuta sai mazinaci Allah zai sa wasu wabin nan wani hadisi ya zo ce za a sa wasu macizai suna sarasa a wuta to kaga anan ba ba wani abu aka haramta ba wanda da can ba haramta ba hadisin ya zo kan wani abu da can yana da asali sai dai anan yana ƙara tsoratar da kai da mutum ne cewa kai yayi to shi da suke cewa to irin wannan babu laifi a yi ruwayar hadisai masu rauni to duk da haka ma su ma hadisan masu raunin sun sa sharaɗa ba kowane hadisi mai rauni ba na farko dai Allah ya shaddada su kada rauninsa ya tsananta in yi rauninsa ya tsananta wannan ba a ruwa yasa ballantana ya zama mauzo na karya ba a kawo hadisan karya na biyu kamar yadda wancan sharaɗin da muka ce an yan darjata ta asalin mamulin bai fi da shiga ƙarƙashin wani abu wanda dama yana da asali kaga sharaɗi na biyu sharaɗi na uku Allah ya tafi da subutahu an annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne rika jin cewa annabi ya faɗa tunda yanzu bai tabbata ba sai kare rika cewa annabi ya faɗa sai ne ce an rawaito a hadisi an rawaito a wani hadisi ya ce amma kare ce manzan Allah ya ce kaza kaza kaza sai ce wani hadisi ya ce kamar za ka san ya fil hadisi sai su faɗi shi shine Allah ya ataqida thubutahu an annabi sallallahu alaihi wasallam sharaɗi na hudu Allah ya shahira al'amala bi Allah ya shahira al'amala bi kai zo cikin jama'a yana ta aiki da shi sai ka sa mutane ko su kaje cewa to annabi ba ya ce a yi kaza kaza saboda haka za ka samu cewa sun suka sharuɗan da in ka duba sai ka ga to me amfani ba aikin da shi haka ne ba wani amfani to saboda haka shi hadisi za'ifi babu wanda ya taɓa cewa za a tabbatar da wani abu mustahabbi da shi a tabbatar da wani abu mustahabbi da wannan hadisin a ce abu ne babu shi a shari'a shari'a ba ta zo da shi ba wani hadisi da ifi ne zo da wata sallah da wata haya. a ce a tashi a yi ta da wata haya ta musamman amma hadisi da ifi ne ba baya iya tabbatar da ta hadisi da ifi bai iya tabbatar da irin wannan to shine ce wala yasbutu bi babu. ba tabbatar da wani abu sahabbi da hadisi da ifi daman can abin da za a yi magana za a kawo hadisin mai rauni a kansa shine abin da dama yana da asali yana da asali to shi kansa kalmar da'if din a wajen mutaqaddimun kamar su Imam Ahmad da Sali ibn madini wannan tabaka a lokacin babu hadisi hasan galibi hadisi hasan shi suke cewa da'if na abun su hadisi daga zama da'if ko sahihi باب باب باب وذلك لا ضعيف حديث اما ان يكون صحيحا او اما يكون ضعيفا تو الحسد الحسد شيني اخر مرا شيني اول مراتب الضعيف شيني اخر مراتب الصحيح شيني هو اول مراتب الضعيف فورك الحسد هو الحسن المنجبر وانه بك الضعيف المنجبر وانه بك حسن لغيره wanda muke kira hasan li gairihi to su a gurinsu su da ifko suke ce masa a gurin mutasirin su ce masa hasanun li gairihi shi yasa da yawa waɗanda suke jin imam ahmad yana cewa alhadisu da'if a aula indi ra'ayin rijal sai suke zaton cewa yana nufin da'ifi yana nufin irin da'ifi a wajen ɗabakar su tirmidhi da sauransu shi kuma yana nufin da'ifi shine wanda bai ci zama sahihi ba saboda haka alhassan الحسن لذاته لا الحسن لغيره دول نم نايفين يسا ابن, ابن, ابن, ابن الذهبي كتو حديثي حسن لكي قوة حديثي وعلى تنتجيوه أم تسام صعباني أكثر سبولة تتجاذبه المرتبتان المرتبة الأولية والمرتبة الدنيا مرتبة الصحيح ومرتبة الضعيف شيني آخر مراتب الصحيح وأول مراتب الضعيف هناك duk wani hadisi za'ifi a duk wani hadisi hasan to akwai wani rauni a cikinsa sa koyaya dan ba don raunin da yake ciki mutu da ya zama sahihi sai yake cewa babu wani hadisi za'ifi illa wa fi hasan illa wa fihi da'fun wani ولو انفك الحديث الحسن من الضعف لصح ده هذا صحيحي shi yasa za ga an fi saɓani a kansa cikin duka anwa'il hadis ɗin an fi saɓani a kan hadis al-hassan sai ka zama malami guda daya wani guri ya saha hashi wani guri ya hassana shi wani guri ma ya za a fashi wa rabu masu ba a fahimta mai da zaɓe yake fara cikin albutuka shi ya sa ya ce fa ana ala iyasin min ka'idatin dan darijo alaiha jami hisan ce ya fi dare a ce a samu wata ka'ida da duk wani hadisi hasan zai shiga karkashi babu ba zai yiwu ba saboda ta zazzabo hazin ilmaratin لكن يثبت بها ظن يحرك القلب على فعل الخيرات أو ترك a samu أسامك zato a zuciya wanda zai motsa zuciya akan aikata alkhairi ko barin mummunan aiki kamar da muka yi misali da kiyamun laili da kuma zina yayin da aka kawo hadisin da yake kadaitarwa akan kiyamun laili ko da yana da rauni to zai ƙara motsa zuciya akan kiyamun laili فإن كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر إذا ونن ينا علاقة دا أبن ينا, ينا دا علاقة دا إيماني دران اللاهرة إذا ممكن مثالي دا, دا, دا, دا, دا لادا أجدن الجنة سذابة أجيك المتا فكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله تحكنا أبن دا يكي دا إيماني دا الله idza ruwiya khabarun fi azamati Allah idan aka ruwaito wani hadisi mai magana akan girman Allah da ba'adu shu'unihi da wani bangare na sha'anin ubangiji allati lam yu'lam bi hadha al-khabar intifa'uha wa la wani girma ne na ubangiji ake magana wanda ba wanda zai ce ba haka bane ba ba wanda zai ce tabbas haka abin yake ba kuma wanda zai ce tabbas ba haka abin yake ba saboda hadisi ne za'ifi saboda haka baka isa ka ce abin da ya kunsa ba babu shi wannan girman da ya kunsa na ubangiji babu shi wa kuma ka iya cewa ya eh, tabbas haka akwai shi an fahimta saboda abu ne wanda yake ana zato ne kawai ana tsammani ne kawai a kansa wal khabaru mimma yaghlibu ala dhanni sidquhu idan hadisi yazo yana kunshe da abin aka karfafa zaton haka yake ana da karfafa zaton haka yake kamar su hadisan da suke ce musu akhbaru ahad ne abun su tufilu zanna al-ghalib i'taqadna bi mujabi to sai mu yadda da abin da ya kunsa sai mu kudurce abin da ya kunsa wa zannanna zalika zannan ghaliban mu yi zato zato mai karfi a cikin zuciyarmu fa in kana sadiqan fi nafsi al-amri in ya zanto gaskiya ne haka abin yake kaga ba wata matsala dama mun gudace wa illa idan ma ba gaskiya bane fa azamatullahi akbar to girma Allah ya kuma wannan bayanin da zo da shi ne girman Allah girman Allah ya fi shi kama anna hadithal wa'di wal walwa'i kamar yadda hadisin da yake magana akan lada wato alkawarin sakamako mai kyau ko kuma narko na azaba allazi lam yu'lam tifa'u mazmunihi wanda ba ba a da tabbacin cewa ba haka abin yake ba in kana sadiqan in gaskiya ne shikenan ka kudirce abinda ka san gaskiya ne na wa'ad na sawab kai aiki mai kyau dama aikin akwai shi dama shari'a kayi shi shikenan abinda aka faɗa kuma gaskiya ne kaga shikenan sai ka samu abinda kake fata wa illa fa sawabullahi a'ammu ima ka samu wannan ba radar ubangiji dai gaban mene mimma hu mufassalin ya wuce abinda muka sani mu a bayani daki daki ba wanda zai iya zai iya kididdige ladar ubangiji da zai bawa la ta'lamu la ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa bima kanu ya'malun saboda haka iya abinda ka sani ne kawai nasi ya faɗa maka amma ba wai iyaka su nan ba أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر فينا ثواب الله أعم مما علمناه مفسلا إذ فيه ما لم يخطر على قلب بشر لا دند أبنجدي يتان تعرض الله أقوى منا ما بيد أساس وشي السبب فهذا هذا تولنا كينا أنا فهمت؟ نعم, نعم. وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام شتوانا مغانا إتتي مغانا الدموغة باتان الأمة دا الإمام المسلم شسك هذا كنسا أن الخبر الصحيح شو حديثي صحيح مقبول أبن كرباني, كرباني مصدق به في جميع أبواب العلم ذا أدفك تاشا دكا باب بكا نا علمي لا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية فذا بمبنجي سكان لنا أكيدة العلمية والخبرية أنا أكيدة كنا وسلابار ركا ونجدسونين أكيدة ولا يرد الخبر وما تأتي بابه للنما تبدأ الخبرية تشين العلمية ما تأتي بين المسائل العلمية والخبرية وبين غيرها ولا يرد الخبر في باب من الأبواب سواء, سواء كانت أصولا wala yuraddu al-khabaru fi babin min al-abwab babu wani babi da ya kama halatta a watsar da hadisi sawa'un kanat usulan sawa'un wannan babin na aƙida ne sune usul aw furu'an ko na furu'a ne sune ibadat bi kaunihi khabara khabara kawai ya kasance hadisin habari a hannu babu shi فإن هذا من محدثات أهل البدع من إلى ذلك في الكلام بين بدء البدع المخالفة للسنة والجماعة وأن سكرر لبي سكرر لبي حديثي أخبار أخبار الأخبار المتواترة سؤالك هجة لسؤالك كيدا أي هجة لسؤالك كيدا أي هجة لسؤالك أما أخبار الآحاد لا يحتج بها إلا في الأحكام لا يحتج بها في الأقايد الشيخ الناصر دل البالي في الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد فحديثي هجاني أبابا هجة وهجة أبابا هجينا وانا شينا أبنى نصوص دداما سكري اذا إذن متنجلو كسير البخاري انا لكتاب أخبار الأحاد من بيتبت بحجية أخبار الأحاد أشكي أنا أكيدا نبي صلى الله عليه وسلم يا أيكا معاذ بن جبل يتفزوا هذا متان يمن الشيء فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله هو شهادة أن لا إله إلا الله أنا أكيدا أشيكو متدبية تولى لو لو أن خبر الواحد لا لو أن خبر الواحد لا لا تثبت به الأقيدة معاذ بن جبل بذل ما هو جاء أبو سفاء ce to ai kai kabarul wahid ne za ka zo mana da da magana akida a turo mana mutawatiri a turo mana gangan ku turo mana mutum 20 30 zai su kawo mana sannan mu karba kaga wannan ya abu da to irin wannan hadisan Imam al-Bukhari yayi ta fitarwa a cikin littafi a cikin kitabu akhbar al-ahad na cikin jami'ar sahih kan na takalma ne da da ya da shi eh. oho eh wanda ya ce in ka gabu da wanda ya ce ya shaɗu Allah ilaha illallah ba shirhu ba shirhu bil janna daga hadisin ka bukata da da annabi ya tura shi a zai ya sanar da zuwan canza alƙibla canza alƙibla abinda alƙibla ta tabbata da nassi ne da nassi ne nassi na alƙur'ani amma ka tura mutum zai mutane suna sallah ya yi shaida cewa ko an cuta an cuta a kibra suka juya nan take wasu sai aka yi sai kamar ruwa shi ne ya zama ba su ire-ire su suna daddewa fa in kila ha za bi sharti allah ya ulama bil akali wala bi sharti intifa'u madmuni wani ya zo ce eh mun ji za mu yi hujja da kamar ruwa za mu hujja da khabarul wahid mun ji mun gani za mu hujja da khabarul wahid abin da ya shafi akida amma da sharadi kai ya zanto abin da kunsa ya saba wa shari'a ko ya saba hankali kai ya saba shari'a kai ya saba wa hankali kamar yadda ce na yadda da hadisi amma banda wanda ya saba alkur'ani ce za a da hadisi amma da sharaɗin kai ya saba alkur'ani da sharaɗin kai ya ci mutuncin manzan Allah da sharaɗin ya ta kawo <laughs> da kashar eh, to shi ne ce bi sharɗi Allah yi ulama bil aqli wala bi shar'i intifa'u mazmuni to kada a zanto a hankali ko a shari'a an san abin da ya zo da shi babu shi kulna mala ya ce na eh, mun yadda hakan ne لا بد من هذا الشرط إيه من يتأ أستشرة الدولي هي سابوا أنكلي هي سابوا الشرع دومين القاعدة إلى والحديث إلى إن كنت سابوا أنكلي هو سابوا الشرع عيب أبوش إن دا بوهر يا سابوا الشرع أرتبط ما تشي قسكي أبني كماي شين يجي وإلا فما قطعنا باستحالة مضمونه فما قطعنا باستحالة مضمونه يستحيل أن يغلب على ذن ناسفكم da abinda muka ce ba zai yiwu ba a hankali ya faru to kuma ba sai yiwu mu ce gaskiya ne da har muka ce gaskiya ne tabbas to bai saba hankalin ba in kuma da ya saba hankalin to ba za mu ce gaskiya ba ne in ba haka ba to to ka da warwara eh ya ce fa inna haza jam'un bayna naqidaini ne muka ce za mu ce abin da ya abin da muka ce ya tabbata tabbas annabi ya faɗa sannan ko muka ce ya saba wa hankali ba zai yiwu ba mun haɗa abubuwa biyu masu warware juna ni tufka da walwara lakin da'awar mu'tarid sai da shi da'awar wannan mai itirazi قيام الأدلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الآيات والأخبار هذا هذا هو السؤال الآخر ولا إتشي بغيرا maganar da yake so ya kawo cewa abinda ayoyi suka zo da shi na sifofin Allah ko abinda hadisan nan suka zo da shi na sifofin Allah ya saba wa hankali wanda ita ce maganarsa amma ba wai hadisan da muka kawo su suka saba wa hankali ba ko maganarsa ce an gane shi da su'alul asar din wannan maganar ta ce domin a da'awar da suke yi cewa ba za ka tabbatar wa da Allah sifa ba ba za ka tabbatar wa da Allah sifatul sifatul fi'liya ba domin muna da sifatul sifatul sifatul zatiyya ba sifatul fi'liya الصفات الذاتية كبر أتي آه، صفة ذاتية تذات أبنجي كبر الوجه اليدين من الصفات الذاتية أقوى الصفات الفعلية الخبرية وانت ستضوى القرآني كما الرحمن الاشتوى كما المجيء مبيزي وجاء ربك كما النزول الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا إليه ينصر sifatul fa'iliya ne domin wani aiki ne na ubangiji wani yana da farko yana da ƙarshe to su a gurin su waɗannan hawadis ne da abin da zai zama da farko da ƙarshe to farare ne to shi kuma Allah ba a ba ya sifanta da fararen abu don ya sifanta da fararen abu shi ba zama farare saboda haka tunda wannan abun farare ne yana da farko yana da ƙarshe ko ka sifanta Allah da shi to ka ce Allah farare ne kuma ka ce Allah jiki ne kamar yadda jiki yake motsawa daga nan daga can ya je can nan yana motsi can baya motsi to in ka sifanta Allah da irin wannan to ka zama da Allah jiki shi ko Allah ba jiki bane to sai suka koyi waɗannan sifatul fa'iliya din sai suka kore su ga Allah subhanahu ta'ala sifatul zatiya ma suka kore su su mu'tazila ma sai suka kore har abin nan a a a sifatul ma'ani din gaba ɗaya wanda su a sha'ira suke tabbatar da guda bakwai da hankali guda bakwai suke tabbatar da su da hankali su ne mai al'ilmu alhayatu al'insam walbasar wal'iradatu wal'uzuratu walkalamu su ne guda bakwai su ma ba wai da nassi ne ba nassi ne tabbatar da su hankali ne da hankali aka tabbatar da su to su kaɗai ne suka yi saura to su su a mutazila ba sa tabbatar da wannan a matsayin sifa ba sa tabbatar da wannan a matsayin sifa domin in ka ce allahu alimun to shin alimun din nan huwa huwa ne shi din ne alimun din shi ne allahu ko koninsa ne alimun din shi ne allahu ko ko alimin wani allahu ne <laughs> in ka ce shi ne alimin din shi ne allahu din to kira yana da bukata zuwa ga wannan wannan sifar ya zama yana da bukata zuwa da sifar ya zama hadisi in ka ce kuma ba shi ba ne wani abu ne daban ta zama shariki kenan ka ce Allah biyu ne kenan saboda haka su a gurinsu ba sa tabbatar da su a matsayin sifat ba sa tabbatar da su a matsayin sifat to shi ne anan yake magana cewa inda su'alin yake ba magana ce ta cewa an kawo wani abu hadisi ya wa hankali ba a'a kai yanzu kai ne kake ganin cewa akwai wani abu na alkur'ani da ya zo da sifofin Allah da ya wa hankali ko wani hadisi da ya tabbata daga annabi ya saba wa hankali shine ce lakin da'awal mu'tarid qiyam al-adillati al-aqliyah al-adillati al-aqliyah wanda suke hujja da su suna da adillati al-aqliyah dalil al tarkib dalil al takhsis dalil al-a'rad dalil al tamanu da cikin da adilla din da suke kafa hujja da shi wajen korewa Allah wasu sifofi al-intifa'i madmun al-ayati wal akhbari al-akhbari la nafi hadisi huwa as-su'al al akhir ولهذا أقمنا الجواب إلى هنا شيسا مكبر أنصر ونن زوا ينزو بيأوكو مغانا سبسي ينزو والواقع أبن ديكي أكاسا أبن ديكي تبس أنه ليس في الأخبار الصحيحة التي لا معارض لها من جنسها ما يخالف القرآن ولا الأقل كما سنبين ذلك أبونا حديثي صحيحي wanda ba wani hadisi irinsa da ya ci karo da shi hadisi ne sahihi kuma babu wani irinsa da ya ci karo da shi wanda zai saba wa ƙur'ani ko saba hankali sauraka kaga asalin magana da cewa hadisi mun sha sharaɗin kai ya saba alƙur'ani to babu ba babu wani hadisi sahihi wanda ba ya da wani mu'arit min jinsihi irinsa da ya karo da shi da ya saba alkur'ani shi ne ka cokan mawuzo'in littafin ibn qayyim dar'u ta aqli wan naqli wannan mujalladi tara cewa babu wani hankali lafiyayye da yake cin karo da nassi ingantacci in kaga an samu karo tsakanin hankali da nassi to hankalin ne ba lafiyayye ba ne ko kuma nassin ba ingantacce ba ne da amma in lafiyayyen hankali ne ingantaccen nassi ne to ba sa karo saboda duk wanda ya ce ga wani nassi sahihi ya ci karo da shi to hankalinsa ne ba sahihi ba hmm. hankalinsa ne ba lafiyayye ba ko kuma in ya tashi kayan nassin ka ji nassin na ma asali ba ma ba ma tabbatacce ba ne fa in kila minan nasi man ya ƙulu هذه المسائل العلمية التي أمرنا أن نقول فيها بالعلم متى لم يكن الدليل عليها علميا قطعنا ببطلانه إذا أمني تتم أصل جمع شكم تاني يتي ولنا المسائل العلمية لسوني مسائل ناكيدة وأن أن أمر أن نقول فيها بالعلم أي باليقين إذا مكاو وتمسألة تأكيدة to mu kawo dalilin da yake yaqini ne an umarce mu da haka mata ya kuli dalilu alaiha ilmiyan to duk wata matsala ta aƙida da dalilin ta bai zama yaƙiniyan ba bai zama yaqiniyan ba qata'na bi butlanihi to ce wannan mas'alar ba haka take ba ba gaskiya ce wani zai faɗi haka ko ya ce fali haza ya ji raddu kulle kabarin suka ce to don haka wajibi ne a watsar da dukkan hadisi au dalilin ko wani dalili la yufidu ilman idan baya fa'idantar da ne fi babil khabari an layi da aka zo magana sifofin Allah wa minhum man yatridu zalika fi sifatil makhluqati kal aradin was samawati wani ma ce ba ma a sifofin Allah ba har sifofin sammai da ƙasa wani hadisi ya zo wanda la yufidu ilman to ba za mu yi watsi da shi in yana magana akan sifar Allah ko sifar halittar sammai da ƙasa an gane maganar da suke faɗa shi ne ma ce kulna larai ba an na hazar kalam ƙari wa kafiru min ahalin nazar ba shakka da yawa akan samu wasu daga cikin masu ilmin kalam su ne annuzar ahalin nazar masu aiki da hankali sukan saki irin wannan magana kai qadi abubakar kamar qadi abubakar al-baqillani wa ibn aqil abubakar al-baqillani min al-malikiyya wa ibn aqil min al-hanabila wal mazari min min al-malikiyya wa nahu nahwihim da ire-iren su sukan faɗi irin wannan magana shi saboda haka idan aka ce ga wata sifa ta Allah amma dalilin ta dalili ne zanni to watsar da ita babu ita ba za mu sifanta Allah da ita ba dalilin tazanni in ba subutan wa in ma dilalatan ba za mu sifanta Allah da ita ba sai mu watsar da sifar mu ce babu ita tunda ana buƙatar sai mun samu sai mun samu dalili ne wanda yake ilmi ayyaki ne وقد أطلقه قبلهم كثير من متكلمة المعتزلة وغيرهم وأن مغانا دي إيوا daga cikin kafin su da dama daga cikin malaman mu'tazilawa mabuta ilmin kalam sun faɗi wannan magana wa qad ankara zalika alaihin kathirun min albabin nazar to akwai wasu wanda su ma ahlul kalam ɗin ne aiki da hankali sun musu karin wannan magana sau za ka suke sifar Allah ba da ta zo a hadisi a had ko kuma a ayar da kake ganin za ta bukaci za ta karbi tawiri ba za ka soke sifar ba kore ta ka ce batsila ba za a shingina wa Allah saboda kasancewar ka baka samu dalili ba baya nuna babu dalilin baya nuna babu dalilin adamul ilmi bi dalil su dalilin lil adam saboda suka ja da su akan wani da yanzu kai kana cewa abinda sa ba zan tabbatarwa da Allah ya ba zan tabbatar masa da rijilu ba saboda dalilin da suka zo da niyya ne ni kuma ana buƙatar da samu dalilin ƙata'i eh. to tun da babu wannan to wannan sifar babu ita wannan shi ne abinda su waɗancan su tsadi iya abin nan almazari da sauran suke batin lani suke ce tun da ba mu samu dalilin ƙata'i eh ba babu ita shi ne ibn tabiya ce a akwai cikin kuma masu aiki da hankalin wanda suka ce wannan abin da ku kawo akwai rigima kawai a ciki ba haka ba ne قال أنكر ذلك عليهم كثير من أرباب النظر وقالوا العلم بالعدم غير عدم العلم شيني العلم بعدم الدليل ليس علما بالدليل ليس علما بعدم العلم هذا عدم العلم بالدليل ليس علما بعدم الدليل دان كو بكسان دليلي وبا نور با دليلا كيري بكسان شبا أما وانا باشي كنو كاسا با دليلي بكمر ملحديني kamar mulhidi ne da zai ce shi ba shi bai ga wani dalilin da yake nuna akwai Allah ba shi ba ya da wani ba a nuna masa dalilin da yake nuna akwai Allah to kaga anan shi abin da yake da shi rashin dalilin akwai Allah amma ba rashin ba dalilin ba Allah ba ce to ka rike dalilin ka na cewa ba a tabbatar maka da Allah ba amma ka dai cewa ba Allah da kai bambanci in ka ce ba Allah ka samu dalilin ba Allah ke kai kuma dalilin ba baka dalilin akwai Allah ba ne eh to shine yake cewa ba za ka kore ba don baka da dalili sai ka zauna ka ce kai dai kana nan dai kana shakka amma dai kai ba za ka ce ba Allah ba bai kamata ka ce ba Allah ba sai ka ce ba ka da dalilin akwai Allah amma ba babu shi ba shine cewa adamun dalil غير dalilin adami وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام سوال هكا أشياء وضاقوا سفر با دنبكوا سامو دليلي أقولنكوا قطعي با قطعي الثبوت قطعي الدلالة أكدت وشي بابي إتا وفصل الخطاب أن نقول شتو مغانا مغانا دكي دكي كو مغانا تكرشي شيني مجي لا يخلو إما أن يكون الموضع مما أوجب الله علينا فيه العلم أو أوجبت مشيئته وسنته فيه العلم وإما أن لا يكون مما يجو فيه العلم لا شرعا ولا كونا شو نمد جلن مكي تتونا وأكنسا يظلمك روكا بجلن لأكي تتونا وأكنسا شين سبتد ونن صفات أبنجي صفة اليد مثالي صفة اليد وصفة الكلام بالحرف والصوت آه، تغذيب يعني كاتم وثيري متعنا إيه، سورة نتاشي تغي بيان وكما وكما زي سبا إيه، إيه، سي متاشي وفصل الخطا إن شاء الله فأبنا مكرين دي دي Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh